wanda muke gabatar da shi a cikin waɗannan kwanaki na ramadan waɗannan kwanaki masu albarka wanda gashi muna kallo suna dab da ƙarewa muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya sanya mu daga cikin wanda allah maɗaukakin sarki ya 'yanta su a cikin wannan wata mai albarka ya ɗan uwa mai bibiyan mu a wannan tasha mai albarka idan ba a manta ba a darasin da ya gabata mun tsaya a kan aya ta goma sha uku wanda insha Allahu yau za mu tashi kan aya ta sha hudu Allah maɗaukin sarki yana mana bayanin cewa kowace rai za a bata labarin abin da ta aikata imma alkhairi ne ko sharri sai Allah ya ce a aya ta gaba balil insanu ala nafsihi basira haƙiƙa ɗan adam shi mai yin hukunci ne akan kansa shi da kansa ya isa ya ba wa kansa hujja shin aikin alkhairi ya yi shin sakamakon da aka ba shi ya dace da shi ko bai dace ba balil insan ala nafsihi basira ka isa kai wa kanka hukunci saboda komai da ya fuskanci wa'azi da ya shafi wa'azi ya zo ma shi yasa Allah yake cewa qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara fali nafsihi hakika hujja ta zo muka daga wurin ubangijinku duk wanda ya kalla da kyau ya duba zai iya fahimta lalle wannan hujjan ya gane ta sai da ya ki amfani da ita to mutum shi mai ba da hujja ne mai kallo ne akan kansa shi kansa hujja ne akan kansa walau alka ma'azira ko da ya zo da uzurai ai wallahi kaza ne sa ban yi kaza ba ai wallahi kaza ne yasa ban aikata kaza ba lokaci ya ƙure to duk wannan uzurin ba za a karɓe shi ba yasa Allah yake cewa ala yu'zanu lahum fa ya'tazirun ba za ma a ba su damar neman uzurin ba ballanta su nemi uzuri tunda a ranar za su fara ba da uzuri wanda uzurin ba shi da fa'ida za su fara ƙarya amma Allah maɗaukin sarki sai ya toshe bakinsu dole bakinsu abin da suka aikata zai faɗa kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya gaya mana a cikin suratul an'am yace sun lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin to idan suka fara ƙarya sai Allah ya sa harshen su da hannunsu ya ba da shaida a kansu Allah ya ce walau alqa ma'azira ko da ɗan adam ya ta gabatar da uzuri ya ce saboda kaza shi yasa ban yi kaza ba shi yasa ban yi kaza ba duk wannan uzurin ba zai amfani ba yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'ziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar a wannan yini hakika zalimai uzurin da za su gabatar ba zai amfane su ba kuma akwai la'anta a kansu akwai la'anta a kansu kuma suna da makoma wacce take mummuna sannan Allah maɗaukakin sarki sai ya zo ya fara magana kan wannan wahayi da ya sako wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa annabi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi kada ka rinka motsa harshenka ya rasulullah saboda kai gaggawa wurin karanta alkur'ani akwai riwaya daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yake cewa kanan النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة من ذن الله يكسن yana samun tsanani sosai daga wahayin da Allah maɗaukakin sarki yake mai kana yuharriku shafatai to shi yasa lokacin sai ya rinka sauri yana karkada harshensa to a lokacin da yana sauri yana karkada sai Allah maɗaukin sarki ya ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi Allah maɗaukin sarki ya saukar mai da wannan aya yace kada ka rinka yawan kada ka saboda kai gaggawa akan wannan inna alaina jam'ahu wa qur'ana tattara alqur'anin da karanta shi gaba ɗaya a wurin mu yake kada ka damu shi yasa manzon Allah ana faɗa mai shi kenan ya haddace ba sai ya yi ƙwami ba ba sai ya ta maimaitawa ba kuma daman abin da yake jin tsoro kenan yana jin tsoro kada wani abu na alkur'ani ya kufce mai shi yasa lokacin da jibrilu yake karantawa yake ta sauri to Allah maɗaukin sarki ya ce inna alaina jam'ahu wa qur'anahu shi yasa a can wata aya a cikin suratu taha Allah yake ce mai wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuhu kada ka rinka gaggawa wurin karanta alqur'ani kafin mu gama yi ma wahayinsa wa qur rabbi zidni ilma kace ya Allah ka kara min ilimi Allah ka ƙara mana ilimi a wannan aya akwai fa'idar da malamai suke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa neman a ƙara mai wani abu ba a duniyan nan in ba ilimi ba wannan umarni da Allah ya mai ya ce wa rabbi sidni ilma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗabbaka ya aikata wannan umarni daga cikin addu'o'insa ya yi addu'a Allah maɗaukin sarki ya ƙara mai ilimi to shi yasa Allah yake cewa anan inna alaina jam'ahu wa qur'ana mu za mu tattara ma alqur'anin mu za mu tattara ma shi sannan haka karatunsa shi ma mu za mu tattara ma shi wa qur'anahu abin da ake nufi shine wa qira'atahu shine karatunsa fa idza qara'nahu qur'ana idan muka karanta ma alqur'anin to ka bi abin da muke karantawa thumma inna alaina bayanahu sannan bayanin alqur'anin da me ake nufi da shi to shi ma mu za mu wannan bayanin wannan alkur'ani ku duba ku ga yadda allah maɗaukakin sarki yake ba shi kariya Allah zai tattara shi Allah zai karanta mai shi sannan kuma Allah maɗaukakin sarki zai mai bayanin shi me yasa Allah maɗaukakin sarki yake ta bamu ko kuma yake bamu labarin wannan littafi da irin kariyar da ya mai saboda ita ce mu'ujiza dawwamammiya duk a cikin mu'ujizan da Allah maɗaukin sarki ya bawa annabawan da suka gabata sun tafi amma mu'ujizar Qur'ani wacce Allah maɗaukin sarki ya bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana nan har tashin kiyama har ƙarshen duniya tana nan shi yasa na mawaƙi yake cewa ja annabiyuna bil ayati fansaramat annabawan da suka gabata sun zo da ayoyi waɗannan ayan da suka gushe ja annabiyuna bil ayat annaba dukkan sun zo da mu'ujizozi da ayoyi amma fansaramat wayannan ayan yanzu sun tafi babu su yanzu ina asa musa sandar da annan musa yake jefawa da zama macijiya ta wuce babu ina naqatu salihu mu'jiza ce tashi ta wuce babu amma annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce wa ji'tana bi kitabin ghairi munsarimi ka zo mana da littafi wanda shi baya wucewa yana nan ayatuhu kullama talal mada jududun duk lokacin da wato zamani ya tafi ya tafi za ga waɗannan ayan nasa kamar sababbi ne kamar yau aka saukar da su yazinihunna jamalul itqi wal qidami wato wani haske kasancewarsu duk daɗewar da suke yi amma kullum ƙara kyawu suke yi yasa alƙur'ani hadisi ne wanda la yamallu hadisuhu zance ne wanda mutum yawan maimaita shi wa yazdadu fihi tajammula yawan maimaita shi za ka ga ƙara mai kyawu yake kamar yadda wani mawaƙi yake cewa wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa yazdadu fihi tajammula shine mafi alkhairin majalis duk inda aka karanta alkur'ani ake aiki dashi ake amfani da shi za ga albarka tana wurin ja'an nabi na bil ayati fansaramat wa ji'tana bi kitabin ghairi munsarimi ayatuhu kullama talal mada jududun hunna jamalul itqi wal qidami to Allah madaukin sarki yayi alƙawarin kare wannan ƙur'ani ta kowace fuska da Allah maɗaukin sarki ya gama faɗa waɗannan ayoyi da suka shafi alƙur'ani da yadda ya kamata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓi wannan alƙur'ani sai aka dawo maganar wa'inda suke ƙoƙarin fifita duniya akan lahira wanda kuma mun san haƙiƙa wannan lahira ita ce abar dawama ita ce ita ce mai tabbas saboda ita ce daro baka'in gidan da za a tabbata amma nan duniya da muke cikinta daro fana'in gida ne da shi kenan lokaci ɗaya za a rayu shi kenan kuma ba za a sake dawa ba amma duk da haka an samu waɗansu suna fifita duniya akan lahira bayan rayuwar lahira ita ce alhayawan kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya faɗa wa inna daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun haƙiƙa gidan lahira hiyal hayawan ita ce rayuwar da ba ta yankewa idan aka ce alhayawan shine alhayatu da'ima allati lan qita'a fiha rayuwa matabbaciya wacce ba ta yankewa to Allah sai ya ce musu kalla bal tuhibbuna al'ajila haƙiƙa kuna son mai gaggawa wace ce mai gaggawa ita ce duniya to shi yasa duk ake bata mahimmanci ake bata mahimmanci ake barin gidan lahira wanda idan ka ga halin mutane za mu ga an raja zuwa duniya mutum zai asara abin duniya ya kwana da kwanake cikin bakin ciki amma idan ya samu tawaya a cikin addininsa wannan abin bai shafe shi ba ba ruwansa sallah asuba za ta wuce shi da gangan ba zai damu ba zai kwana da kwanaki salloli suna wuce shi bai damu ba yana ganin musiba a cikin addini ba komai ba ne amma idan aka jarrabe shi a cikin dukiyarsa to shi kenan kowa sai ya ji shi ka duba hadisin da manzon Allah ya ce duk wanda sallar la'asar ta wuce shi da gangan kamar ya yi asara iyalinsa ne kamar ya yi asara komai da komai yanzu wanda zai yi bacci lokacin sallar la'asar ya ƙi tashi da gangan ya ƙi zuwa ya salla. kai ballanta na wanda zai kwana da kwanaki ba ya sallar ba zai ji zafi ba idan ya turo irin wa'annan hadisai shin idan ya yi wa kansa adalci a nan yana nuna mana ya fifita duniya ya fifita lahira akan duniya ko kuma ya fifita duniya akan lahira ya kamata yan uwa mu ji tsoron Allah ga abubuwa nan sun fito da yawa da suka shagaltar da mu kan yin guziri da ayyukan da su tseratar da mu gobe kiyama mutum zai iya zama a kan irin wannan tashoshi na zamani da suka fito na banza mutum ya awanni a kai baya jin komai amma da za ka ce ya zo ya sallah raka'a goma ko da kowace raka'a minti ɗaya zai yi ba zai iya ba kaga ya siffata da siffa ta munafikai wa idza qamu ila salati qamu kusala idan sun tashi zuwa yin sallah za su tashi suna cikin kasala to saboda haka wajibi ne akan mu mu yi hattara wajibi ne akan mu mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala wajibi ne akan mu mu yi ƙoƙarin yin ayyuka waɗanda za su cece mu gobe kiyama ayyuka na gari. Allah ya ce kalla bal tuhibbuna al'ajila ku kuna son mai gaggawa ce wato duniya kenan gaggawa gare ta kada ya ga kamar za ka yi shekaru ɗari nan gaba ba za ka yi ba ba a fatan ka shekara ɗari nan gaba saboda idan kai baka da amfani ‘ya'yan kama da ka haife su guduwa za su yi su baka saboda ka zama musu kaya to kaga duk abin da yake da lokaci to wallahi ajin ne duk abin da yake da lokacin da aka samai to wallahi mai gaggawa ne kamar yau ɗin nan za ga ya zo ya tafi Wata tadharuna al kuma kuna barin lahiya. to shi yasa yana daga cikin alama ta taɓewa ga mutum shi kullum abin da yake damuwa da shi kawai duniya ba ruwansa da komai in ba duniya ba ya zama yana da siffa irin ta kafirai waɗanda Allah ya tabbatar musu da sani sannan ya kore musu da shi ya kore musu sannan ya tabbatar ka san idan aka ce ya sani kuma bai sani ba to akwai matsala Allah ya ce walakin na aksarar nasi la ya'lamuna ya'lamuna zahiran min alhayatid duniya. wancan abin da ba su sani ba abu ne mai muhimmanci abu ne da ya shafi lahirarsu to shi yasa wannan ilimin da suke da shi naqis tauyayye ne saboda me sun san kawai zahiran min alhayatid duniya. zahiri na rayuwar duniya amma sun gafalta gaba da lahira Allah ya ce mana kalla bal tuhibbuna al'ajila wa tadharuna al-akhira wujuhun yawma idhin nadira a wannan yini na kiyama za ka samu waɗansu fuskokin nadira akwai ni'ima a cikinsu suna da haske Allah maɗaukin sarki ya haskaka musu saboda me saboda sun fifita rayuwar lahira a kanta duniya ba su kama rayuwar duniya ba sun shige mata saboda sun san bata da tabbas ila rabbiha nazira kuma waɗannan fusaku za su yi duba za su yi kallo za su kallo ubangijinsu ranar gobe kiyama malamai suna tabbatar da wata aƙida ta ahalus sunna wal jama'a wannan aƙida ita ce muminai za su ga za su yi kallo zuwa ubangijinsu ranar gobe alkiyama za su kalli fuska ta ubangijinsu kuma kallon wannan fuska ta ubangijinsu ya fi musu daɗi ma da shiga aljanna wannan aƙida ce da ya kamata musulmi ya tabbata da ita ya tabbata cewa lallai aƙida ce da ya kamata ya riƙe ta saboda ga nassin alƙur'ani ya tabbatar mana da ita banda wannan akwai aya ta alƙur'ani da ta yi magana a kan duba ya zuwa fuskar Allah gobe kiyama inda Allah maɗaukin sarki yake cewa lillazina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata suka kyautata aikinsu Allah maɗaukakin sarki zai ba su alhusna wato aljanna shine alhusna waɗansu daga cikin salaf sun fassara abin da ake nufi da alhusna shine aljanna wa ziyada da kuma ƙari akan aljanna menene ƙari akan aljanna ya tabbata abin da ake nufi da ƙari akan aljanna shine ru'yatullah ganin Allah da muminai za su yi gobe alkiyama ganin Allah da mumine za su yi gobe alkiyama kuma ganin da za a yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ba turereniya yadda muke kallon wata a daren goma sha biyar shin akwai wanda zai ce wannan ya ture shi wannan ya ture shi bai gani ba babu to haka mumine za su ga Allah ranar gobe kiyama shi yasa Allah yake cewa ila rabbiha nazira za su yi duba za su yi kallo ya zuwa fuskar ubangijinsu sannan Allah ya ce lahum ma na fiha a cikin aljanna za a ba mutane duk abin da suke so na mazid sannan za mu musu wani ƙari wannan ƙari malamai na tafsiri sun ce abin da ake nufi shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukin sarki ya faɗa a cikin suratul mutaffifin ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun hakika waɗanda suka yi aikin banza suka yi barna a bayan ƙasa suka wulakanta addini ba su mai da addini komai ba a ranar kiyama za a katange su daga ubangijinsu Allah subhanahu wa ta'ala wato ba za su gan shi ba to daga wannan ayan ne imamu shafi'i yarhamuhullahu ta'ala ya fitar da cewa tunda za a katange kafirai gabarin ganin Allah subhanahu wa ta'ala to muminai za su ga Allah to shi yasa waccan ayar wannan ayar ita ma ana kafa hujja da ita kan ganin Allah subhanahu wa ta'ala ranar gobe kiyama amma yanzu a duniya ba a ganin shi amma a lahira gobe kiyama mumine za su gan shi Allah maɗaukin sarki ya ce ila rabbiha nazira waɗannan fusaku waɗannan fuskoki za su yi duba zuwa ubangijinsu waɗansu daga cikin mutane waɗanda suke inkari suke ƙaryata ganin Allah subhanahu wa ta'ala suna kafa hujja da wata aya a cikin suratul an'am suna nuna cewa ba za a ga Allah ba abadan abada ya Allah mu da muka yi imani cewa za a ganka gobe kiyama Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za su kanka suna kafa hujja da wannan ayar ta cewa la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absara wa huwa al-latif al-khabir cewa Allah gannai ba sa isar shi ba sa kal ba sa mai ihata wato ba sa kallon shi kallo gaba daya abinda aya take nufi kenan wai ba mujarradin ba kawai kallo haka nan ba to shi yasa rashin fahimtar nassin shi yasa kaga ba su gane ba Allah madaukin sarki da ya ce la tudrikul absar abin da ake nufi da idrak a nan shine al al’ihata zai yi a ce na ganka amma ban yi ihata da kai ba zan ce na gawa ne amma na san komai da komai nashi na san yana da wani abu a jikin shi wanda yake a boye ban sani ba to shi yasa al-ihata ghairun nazar idan aka ce ma al-idrak shine ka riski abu komai da komai wanda girman zatin Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce a ce mai irin wannan to abin da nake so da in nuna cewa a ru'uya kallo na Allah subhanahu wa ta'ala ranar gobe kiyama aƙida ce da ta tabbata kuma aƙida ce ta ahalar sunna wal jama'a kuma tana da ayoyi ga su mun karanta da suke goyon bayan wannan aƙida sannan akwai hadisai da yawa na annabi sallallahu alaihi wasallam da suke magana akan ganin Allah ranar gobe kiyama ila rabbiha nazira wujuhun yawma idin basira a wannan yini wato za ka samu fuskokin kafirai basira sun ci kunu sun ɓata rai sun murtuke saboda ba labari ba kanta laifi ya musu yawa sun rasa yadda za su yi da zunuban da zunubin da yake kansu ta zunnu an yuf'ala biha faqira ke suna zaton za a ɗanɗana musu masiba wacce wannan masifar za ta kai har ta lahanta su ta zunnu an yuf'ala biha faqira an أن يفعل biha faƙira. to kamar yadda ake min nuni cewa lokaci ya karatu saboda haka anan nan za mu tsaya a cikin wannan karatu namu sai kuma mun zo wato lokaci na gaba inshaAllahu ashirin da zai zo nan gaba Abinda muka faɗa daidai a cikin wannan karatu namu allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa wanda kuma muke kuskure allah maɗaukakin sarki ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور